To assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci mu da arzikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. A yau za mu kalli na a za kalli post method post super global method. So menene post method? Post method a are ne wato global are ne global variable are ne wadda yake kalban data daga http post method a wato a nan idan kuka lura a baya kun ga yadda muka yi amfani muka amshi data daga cikin form muka tura su zuwa saba namu su wannan amsan data din da muka yi mun yi amfani da post method shi kuma post method yana amfani ne da http a method wajen kalban abu su yanzu nan a wannan karatu za mu yi amfani da salo guda biyu a salon farko domin mu nuna yadda abin yake aiki da kyau za mu yi amfani da html form wannan form din kenan sai salo na biyu kuma za mu yi amfani da javascript da kuma a action page a wannan din ma za mu yi amfani da action page wato wani page din daban domin a ƙara gane abin da ke faruwa a nan so ɗazu na bar shi hakan nan na san wasu basu gane ba so a yanzu zan wannan abin nashi magani so akwai a shi post method yana kalban data ne daga form kai tsaye a matsayin http method post method sai ya tura su zuwa server ta hanyar ta fasahar http in ya tura su zuwa saba su kuma a saba an suka process na shi sai su dawo da result din so abin da ke faruwa kenan da shi wannan post method din so ana amfani da shi ne wajen kallon data din da suka je saba suka dawo don idan suka je saba din suka dawo suna dawowa ne su su suna dawowa ne su ajiyu a matsayin variable a matsayin are a cikin variable so abinda za mu gani yanzu nan ba zan fara creating wani page a wannan page din shine dan ce mai action.php shine duk page din da idan muka tura abun mu za mu kalle shi zan zo nan in ce a zan fara da if statement tukuna so dan uh, fara da php wai wai yawa so uh, kada a manta wannan sani shine sign din php dan fara da if a uh, server so dan duba request method to request din da aka turo request wani irin request ne aka turo request din is it post request if it is post so sai ya ayyanar da wannan abun na farko zai ce a bazan fara creating variable mai suna name variable mai suna name sai a sa shi akan wannan abun so gashi ma ya bani variable age so a uh, kun ga shi ma yadda ake kiran shi ku a nan haka ake kiran shi sai a sa sunan kidin da ake so a kira wannan kidin kuma ta target yana a cikin form namu ne so zan zo in ce a echo my name is name a zan ba shi cap so echo I am edge yes all so shi ma wannan so kamar haka yanzu idan na muka tura request a nan a nan zan zo in sa nan in saka mai action action.php yanzu idan muka zo mu cikin wannan form din ah muka zo mu wannan form din zan zo in cire wayannan so muka zo mu form din nan a da wajen suna muka sa sunan mu a wajen shekaru muka sa shekarun mu yanzu idan muka submitin ba zai aje mu a nan ba kai tsaye zai kai mu zuwa wannan page din page na action tunda a nan mun zo wajen action mun sa action.php so zai kai mu page din ne idan ya kai mu page din kuma zai kai mu tare da wannan datas din da muka shigar da su anan tare da su zai kai mu sai ya initiating datas din idan ya initiating datas din sai ya famu result din da muke so mu gani yanzu ba za mu kalla abin yanzu ku kalli url na ma'ana super.php na taba submit kun ga gashi ya kai mu action sai dai kuma an samu matsala so na manta a nan ya kamata in sa name ne a nan ya kamata in sa age so ba zan dawo baya ba zan ƙara submitting so uh, wajen so kun ga yanzu ya yi my name is Sharif Usman I am 10 years old so wannan kenan mun yi amfani ta hanyar HTML form wannan na ce mai HTML form yanzu kuma zan yi amfani da JavaScript so shi javascript a na san cewa da yawan mutane da not familiar with it so abinda yake faruwa a javascript za mu yi amfani da adjust request wato ko fetch request da ba muna amfani da wannan bane mai sunan shi sai ka dai adjust request duka rance mai so a shi shi ma javascript zai tura zai tura http request akwai http akwai http request da javascript ke turawa zai tura http request zuwa wannan file din idan ya tura sai ya a bashi amsan a wannan file din sai a bashi ansa da wannan abubuwan idan aka bashi ansa wannan code din ya executing aka bashi ansa sai kuma a dawo mai da result din nan a dawo mai da result din zuwa wannan page din shi kuma sai ya nuna result din a cikin wannan page din amma kafin nan bari mu fara ba da ga tukunna zan zo nan in sa fada da gap so zan kira deep id result so a nan ƙasa kuma eh har yanzu dai ina cikin form ne ba zan fita form din gaba dai so a nan ƙasa sai in zo in bude script na a wannan abun so abinda zai faru zamu mu creating function ne a cikin javascript din shi ma în zo in ce e function mypom. Deci e function mypom uh, yes sai uh, in creating constant uh, bashi suna http equals to zan kira a wannan abin na Uh, is html ttp request so shine yake ake amfani da shi wajen tura a just request so uh, sai yanzu in bude shi http open so na bude shi open din nan a nan da zo in saka wani irin request nake so ya kai in post ne i post idan get ne get zan zo in ce ina son post request ne so zuwa wani page kuma muke so ya kai ga zuwa wani page ana so ya kai shi zuwa page action action.php so page din da muke so ya kai ga din kenan so a sai mu kada zuwa kuma ce http dot a set request request header so wannan dole za mu saita request header din wato inda header din zai kasance wani irin content muke so ya dawo mana so shine header din da za mu seta set request header so content type so kai tsaye zama mu yi amfani da normal wannan abun a yanzu nan gashi mun yi shi yanzu za mu saita shi onload wato ya je kenan ya je sai mu kira shi da call bank function so za mu ce mai shttp unload uh, ah, equals to wannan shine callback callback function namu a ah, so ah, shi so sai mu kira a wanda muke so ya nuna mana ya nuna mana wannan abun ya nuna mana a result namu idan ya yi daidai wani irin result muke so ya nuna mana a ina muke so ya nuna result namu a wajen nan so da mu zo mu ce document get element by id so id namu shine result so muna so ya nuna ya sa shi ina html yes ah, text so wannan kenan ah, sai kuma abinda muke so mu tura so a nan ne zamu mu a ah, http send wani abu muke so mu tura da kuma value na shi yanzu muna so mu tura name value din name value din name shine zamu mu bashi a usman yes a usman so idan muka sa shalaihu shine name namu sai mu sa an sai mu sa age age anan is equals to bazan saka 40 so a nan tunda muna so mu kira shi ne based on function in kun lura a function na saka shi based on function na saka shi dole dole wani abu da mu samu wanda zai triggerin wannan function din wanda idan aka taba shi wannan function din zai triggerin dole za mu samu wani abu so dole za mu creating button ana button an zo mu sa on click button on click sai mu kira function din my form a ah, sunan button din zan ce click now so ah, yanzu idan muka zo babu ruwanmu da wannan wannan html form ne mun gama da shi ina so na guda mana a ah, javascript form ne shi kuma tunda mun kalli html form so ba za mu gwada javascript form mu gani so kada ku manta datas namu da za mu sa a form din mulka da mun sa su ga su anan mun saka su yanzu idan muka sa wannan zai tura http request zuwa wannan page din wannan page din zai processing zai processing zai a executing wannan code din idan ya executing wannan code din sai ya dawo mana da code din anan kuma a shi kuma javascript namu sai ya assigning code din a cikin wannan a division din a cikin wannan block din so za mu kalla wajen taba click na kun gani my name is shiraihu i am 40 years old so abin kenan so wannan kenan game da post method insha Allah ba zan share wannan ba zan bar shi da shi na misali yayin get method domin da post method da get method abubuwa ne kusan iri daya amma suna da bambanci a gurare guda biyu ne kadai so mun bar ku lafiya sai mun haɗu da ku a shiri na gaba